الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu da ku a masallacin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a Bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirin sa a cikin suratu tauba a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a yau 23 ga wata shekara 1440 kenan bayan hijira 28 kenan ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya za mu tashi a aya ta 111 daga cikin wannan sura mai albarka insha Allah ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Allah madaukakin sarki ya ce hakika Allah ya sayi rayuka da dukiyoyin muminai daga gare da cewa aljanna ce tasu yuqatiluna fi suna yin yaƙi saboda Allah su suna kakkashewa wa yuqtaluna su ma ana kashe su wa'adan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wannan alkawari ne na gaskiya da ya ɗora wa kansa tun a cikin attaura da kuma a cikin injila da kuma a cikin alkur'ani wa man aufa bi ahdihi min Allah kuma ai babu wanda ya fi Allah cika alkawarinsa fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih don haka ku yi farin ciki da wannan ciniki wanda kuka kulla tsakanin ku da Allah wa zalika huwa al azim wannan kuwa shine rabo mai girma Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana faɗan matsayin muminai a wurinsa cewa sun kulla ciniki tsakanin muminai da shi kansa ubangiji maɗaukakin sarki da cewa shi ya sayi jinannakinsu da rayukansu sannan kuma ya sayi dukiyoyinsu amma abin da zai miƙa musu na cinikin bayan su sun bashi rayukansu da jinannakinsu suka sadaukar da rayukansu da dukiyoyinsu saboda tsare addininsa da martabarsa da kuma ƙoƙarin kare addininsa da mabiyansa a garin hakan har suka ba da rayukansu da dukiyoyinsu wanda su ne mafi tsadar abin da ɗan adam ke so to shi kuma Allah in ya saya abin da zai biya farashin rayukansu da dukiyoyinsu shine Allah zai ba su aljanna Allah ce a yayin gwagwarmayar kare addininsa za su iya yin yakin da zai iya sa su a kashe su za su iya yin yakin da zai sa su su kashe ko a samu duka biyun amma babu ɗaya a cikinsu da ya zama asara a gare su idan su suka kashe to wanda suka kashe yana wuta idan su aka kashe su suna aljanna Allah ya ce wannan alkawari ne wanda Allah ya ɗauka wa kansa cewa in suka bayar shi kuma zai biya nasa farashin farashi ne wanda Allah ya ɗora shi akan alkawari alkawarin Allah kuwa ba a karyawa wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin na aksaran nasi la ya'lamu inna Allah la yi al-mi'ad Allah baya warware alkawari shine yasa Allah shi yasa Allah ya ce wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne da Allah ya dora wa kansa na gaskiya wa man awfa bi ahdihi min Allah ai babu wanda yake cika alkawari kamar Allah duk alkawarin da Allah ya yi sai ya cika fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi fafrahu wa surru wal yubashshir ba'dukum ba'da shine fastabshiru ku ta farin ciki ku ta murna ku kuma yi wa juna albishir da bishara da wannan ciniki cewa duk wanda ya shiga to Allah maɗaukakin sarki zai biya shi farashin wannan ciniki wannan kuwa shine rabo mai girma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun lokacin bai'a bai'atul ba. lokacin da yake kulla alkawari da shi da mutanen Madina ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Rawaha cewa in Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar Makka saboda wahala da tasku da rashin yanci ya masa yawa akwai zuka ya yawa a kansa daga mushrikai don in ya bar maka ina zai je mutanen madina suka ce za su karɓe shi ya zo madina to shi ne abdullahi bin rawaha ya ce yanzu za mu kulla alkawari da mu da kai menene sharaɗin allah a kanmu kai kuma menene sharaɗin ka sai yake cewa sharaɗin allah shine ku bauta masa kar ku haɗa shi da kowa a cikin bauta suka ce kai kuma menene naka sharaɗin menene haƙƙinka a kanmu ya ce ku kare ni kamar yadda kuke kare kawukanku ku tsare ni ku kuma ba ni dama in isar da addinin da Allah ya aiko ni da shi wannan shine sharadi na akan ku kawai shine alkawarin sai suka ce mu muka maka wannan kai kuma menene namu menene namu ladan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna shine kamar yadda Allah ya ce anan yace aljanna ita ce shine Allah ya saukar da wannan aya don ya gaskata wancan alkawarin da annabi ya kulla a ya kulla a madadin ubangiji shine malamai ke cewa yi la'akari da wannan irin ciniki ciniki ne wanda ba a taba faduwa saboda wanda ya zama ofero wanda shine ya miƙa katin gayyata na a shiga cinikin Allahu rabbul alamin sannan kuma wanda yake kulla yarjejeniyan a madadin Allah shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ofari wanda aka miƙa masa takardar gayyatar ya shiga cikin cinikin shine rai da dukiya na mumini ka dubi tsadar girman abin da ake hadawa da su rai gaba daya da dukkan dukiyarsa ba wai shi gangan jikinsa ba ransa gaba daya fusa hun amwalahum sannan kuma akan me aka kulla yarjejeniyar shine akan addini sannan kuma a ina aka rubuta yarjejeniyar wa'adan alaihi haqqan fittaurati taurati wal injili wal qur'an a cikin taura ta annabi Musa da injila ta annabi Isa da alkur'ani na annabi muhammad sallallahu alaihi a ciki ne aka yi dokumentin yarjejeniyar sannan menene kuma subject matter menene abin nan abubuwan da za a yi ciniki abin da za a miƙa shi wannan zai miƙa rai ubangiji kuma zai bada da aljanna baka mafi tsadan ciniki kenan da aka taba gwadawa a duniya ba a taba kulla wata yarjejeniya a tarihin dan adam da ta hada abubuwa masu tsada masu girma kuma alkawarin da ba zai taba warwarwa ba kamar wannan ciniki ciniki tsakanin rai da aljanna ciniki tsakanin mutum da ubangiji cinikin da aka rubuta a cikin littattafan da Allah ya saukar cinikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ne yake wakiltar ubangiji kuma shine jagaba akan cinikin Allah ya sa haddamu mu aka kulla wannan ciniki jamuje je التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون Allah yana faɗan siffofin su ne ne muminan da suka kai a kulla irin wancan ciniki da su bari ka ji siffar su su ne masu yawan tuba idan sun yi laifi su koma ga Allah su ne masu yawan bauta ga Allah dare da rana safiya da marece a ɓoye da bayyane alhamidun su ne masu yawan godiya ga Allah da gangan jikinsu da harsunansu a cikin farin ciki da cikin damuwa koyaushe su suna gode wa Allah Asa'ihun masu yawan azumi arraki'un masu yawan Asajidun masu yawan ruku'u da sujada suna yawan sallah al'amiruna bil ma'ruf masu neman jawo 'yan uwansu akan ayyuka na kwarai suna umarni da ya aikata kyakkyawa Wannan huna anil munkar masu hani akan mummuna suna ƙoƙarin hannuwa kuma suna hanawa wal hafizuna li hududillah masu kokarin kiyaye dokokin Allah za su nemi sanin menene dokar Allah akan abu kafin su aikata sannan in sun zo aikatawa za su tsaya a iya inda iyakar Allah take wa bashiril mu'minin Allah ce kayi bishara ga muminan nan wanda tan aka ce inna Allah hashtara minal mu'minin kuma Allah ce fastabshiru shine Allah ce wa bashiril mu'minin kayi bishara ga mu'minai Allah faɗi siffofi na mu'minai manya-manya kamar haka yawan tuba ga Allah in mutum ya aikata laifi ya koma ga Allah wannan ke nuna Allah ya san dole sai an yi laifin dan adam a ɗabi'arsa sunnar Allah kauniya ta kaddara cewa dole dukkanmu masu sabo ne amma abin da Allah ke so shine in mun yi laifi mu koma gare shi sannan mu tuba mu gyara halin mu. al'abidun masu yawan bauta ga Allah a dukkan lokutan bauta da bauta ta fuskan farilla wanda su suka fi girma da bauta ta fuskan nafiloli waɗanda su suke ƙara kusantar da mutum ga Allah alhamidun masu godiyar Allah akan dukkan ni'imomin da ya musu masu godiyan Allah akan dukkan jarabawar da Allah ya musu waɗanda suka kai makura wajen godiyar da in suka samu mai kyau za su gode in ba samu mai kyau ba ma za su gode kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa akwai wani gida a cikin aljanna sunansa baitul hamd wanda an gina shi ne saboda masu yawan godiya wa Allah akan abin da suke so da abin da ba sa so duk in ya faru sai su gode wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin irin wannan da wani mutumin da ɗansa bai da lafiya yana cikin addu'a amma kullum yana gode wa Allah akan halin da ya samu kansa tunda shi Allah ya ma bashi dan. sai Allah ya aiki mala'ikan mutuwa ya ce je ka ɗauki ran wannan yaro yaro aka ɗauki ransa sai ya mutu sai mala'ika ya dawo ya kawo sako wurin Allah sai Allah ya ce da ka ɗauki ran ɗan ɗan bawa na ɗin nan me ya ce ya ce wallahi godiya ya ce alhamdulillah ala kulli hal duk da Allah ya karɓi ran ɗana na gode wa Allah da Allah ya taɓa bani ɗan wani bai ma taɓa gani ba kuma na gode wa Allah da Allah ya fi ni sanin dacewar yaron nan ya mutu a yanzu don duk abin da Allah ya shi ya dace ban san me yaron zai zama ba in ya girma na gode wa Allah da ya mutu akan yanda nake so da haka a kome ka gani ka gode wa Allah ubangiji ya ce wa mala'ika ka ɗauki ran ɗan bawan nawa kuma haka yana godiya ya ce haka aka yi sai Allah ya ce ubnu lahu baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd ku gina masa gida na musamman a cikin aljanna ku sa wa gidan suna gidan godiya da ka sai masu godiya kawai za su shiga wannan su ne alhamidun masu gode wa Allah a kowane hali as-sa'ihun kalmar asa'i'un malaman tafsiri da yawa sun ce shine masu azumi an gane ko suka ce ma'anar asa'i'un shine as-sa'imun masu yin azumi a yayin da waɗansu kuma malaman suka ce a'a ma'anar asa'i'un su ne waɗanda suke fita wato abin nan yawatawa su bar garinsu domin wata hidima ta addini waɗanda suke zuwa jihadi wasu suka ce waɗanda suke fita su bar garinsu domin yin wani abu na bautar Allah kamar masu tafiya umra da masu tafiya aikin hajji suka ce shine ma'anar as-sa'ihun waɗansu kuma suka ce su ne waɗanda suke fita su bar garinsu domin su tafi harkar neman ilimi ilimin addini ya tafi nisan duniya ko ya bar garin su ya tattaki ko ya tattaka kaɗan ya hau babur ko mota ko doki ko raƙumi ko wani abun hawa da ya sauka a lokacinsa ya je wajen malami ya je ɗauko karatu ya dawo su ne an fahimta dukkan waɗannan fasara za su iya shiga tunda duka dai fita ne akan aikin alkhairi haka duk wanda ya bar gida ya tafi wani wuri domin yin wani aiki na ibada ko wani abu na neman ilimin addini ya shiga cikin as wanda yake zaune a gida kuma yana azumi shi ma ya shiga cikin as-sa'ihun ar sajidun waɗanda suke yawan ruku'u da sujada wa ruk'u sujud kenan waɗanda suke yawan ruku'u da sujada suna yin sallah a cikin dare da rana amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi sai kuma al-amiruna bil ma'ruf waɗanda suke umarni akan aikata kyakkyawa masu yin wa'azi masu karantarwa masu ɗora mutane akan daidai wannan huna anil munkar kuma waɗanda suke gyara wa mutane kurakurai abubuwan da mutane suke aikatawa da ba daidai ba sai su riƙa yi musu nasiha akan cewa abu kaza bai dace ba abu kaza kuma ya dace والحافظون لحدود الله waɗanda suke kiyaye dokokin Allah ta yadda ba za su aikata abu ba sai sun san menene hukuncin Allah a ciki ya halatta ko bai halatta ba in zai shiga sana'a sai ya bincika wannan sana'ar ta halatta tun kafin ya fara ba sai ya fara samun kuɗi ya tara kuma ya tambaya abin ya zai zama masa alaƙaƙai in suna yin wata yana kasuwanci in zai shiga wata hulɗa wata hada-hada sai na yi menene hukuncin Allah irin wannan a cikin kasuwanci na ya halatta saboda kar ya fada akan cin riba kar ya fada akan cin kudin haram kar ya ci haƙƙin da ba nasa ba ha kuma in yana aiki na sana'a ko aiki na ƙodago karkashin wani ko karkashin gwamnati zai rinka tsayawa akan ina ne haddin Allah wal hafizuna li hududillah wannan kudin ya halatta sai ya ci wannan kudin bai halatta ba sai ya kauce masa yana kokarin kiyaye ina ne Allah ya sa doka saboda kar ya ketare dokan Allah akan maganan abokan zama makwabta da yan uwa menene haƙƙin Allah akan wane menene abin da Allah ya dora akan wane ko ina dai alhafizuna li hududillah suna tsayawa akan haddin Allah inda Allah ya tsaya anan suke tsayawa waya kifa inda amrihi wa nahyihi kenan Allah madaukin sarki ya ce waɗannan kan kai musu bishara wa bashiril mu'minin kan musu albishir da samun kyakkyawan sakamako kyakkyawan sakamakon Allah kuwa shine wanda Allah ya alkawari a cikin wancan ayar bi anna lahumul janna mai Allah ya ce a gaba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashab الرحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم نعم إن Allah ba da lada ba ka nalin nabiyi wallazi na amanu Allah ce bai dace ba ga annabi da shi da waɗanda suka yi imani an yi yastaghfiru lil mushrikin su nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli kurba ko da sun kasance ma'abota kusanci ne min ba'adi ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya riga ya bayyana a gare su cewa waɗannan mutane 'yan wuta ne wa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iya neman gafarar da ibrahimu annabi ibrahim ya yi wa babansa bai zama ba ko bai tabbata ba sai dai sakamakon alkawarin da shi ya ɗauka masa falamma ta bayyana lahu yayin da ya bayyana a gare shi annahu aduwwun lillahi cewa baban nan nasa makiyin Allah ne tabarra aminhu sai ya rabu da shi inna ibrahima la'awahun halim lalle annabi ibrahimu ya kasance mai yawan bautar Allah ne mai yawan komawa ga Allah a dukkan al'amarinsa kuma mai yawan haƙuri wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh Allah bai zama zai ɗora mutane akan hukuncin ɓata ba bayan ya riga ya shiryar da su hatta yi bayyana lahun ma har sai ya yi musu bayanin abin da suke jin tsoro don su guje shi inna allaha bi kulli shay'in alim haƙiƙa allah masani ne ga dukkan komi inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit haƙiƙa allah shine wanda mulkin sammai da ƙasa yake gare shi shi ke rayarwa kuma shi ke kashewa wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir kuma bakwa da wani koma bayan Allah na daga majibincin al'amari ko kuma mai taimako a cikin waɗannan ayoyin kuma Allah maɗaukakin sarki ya raba tsakanin muminai da mushrikai ya raba tsakanin masu imani da marasa imani a wajen babin yin addu'a idan mutum ya mutu idan mutum ya mutu ba a matsayin musulmi ba to baya halatta musulmi ya masa addu'a ya ce Allah ya gafarta masa in mutum ya mutu ba a musulunci ba to bai halatta ba mutum ya ce Allah ya yafe shi ko Allah ya masa rahama ko Allah ya ji kansa wannan bai halatta ba saboda wannan aya jama'a an fahimta musulmi kadai shine wanda in ya mutu zaka ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya masa rahama in ka tabbatar mutum ya mutu ba a musulunci ba kai kuma ka masa addu'a irin wannan to ka saba wannan aya ana fahimta ko shine Allah ya ce bai dace ba ga annabi ba shi kadai ba da waɗanda suka yi imani cewa su ce Allah ya gafarta wa mutumin da ya mutu yana kan kafirci saboda ai ka san ba zai taba yiwa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma ka san Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu na. ka tabbatar Allah ya ce sai ya shiga wuta to in ba neman tsokana ba me yasa zaka ce wa Allah ya yafe masa duk wanda ya mutu ba akan imani ba ka tabbatar a alqur'ani Allah ya ce inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira kasan Allah ya ce ya la'ance su kuma Allah ya ce ya tanadar musu da wuta kuma za su dawoma a ciki har abada to me yasa zaka ce wa Allah bayan ya riga yanke hukunci cewa duk wanda ya mutu ba imani zai shiga wuta kai kuma ka ce Allah ya fe masa ana fahimtar wannan to shine Allah yake cewa wani zai iya cewa to ai annabi Ibrahim a cikin alqur'ani ya ce wa gafirli abi Allah ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dallin to kar mutum ya dogara da annabi Ibrahim bayan Allah ya ce mu yi koyi da annabi Ibrahim laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu sana Allah ce fattabi'u millata Ibrahim hanifa sannan Allah ce sun ma'auhaina ilaika an tabi millata ibrahim hanifa ya ce mu yi koyi da annabi ibrahim to kuma ga annabi ibrahim ya nemi gafara wa babansa shine Allah ya yanke hanzari yake cewa neman gafarar da annabi ibrahim ya yi wa babansa yana cika alkawarin da ya yi ne ya yi alkawari ya ce la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay ya ce salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi ya riga ya alkawari shine ya cika alkawarin ce ce rabbi waghfir li abi to kaga shi tun da wancan ne amma shi ma falan ma ta bayyana lahu bayan ya zo ya bayyana a gare shi cewa baban nasa ba fa zai shiryu ba tabarra aminu dole ya rabu da shi kaga shi ma bai dore ba don haka kai kuma kada ma ka fara ballantana a zo zancen dorewa an fahimta ko inna ibrahim la awwah lalle annabi ibrahim ya kasance awwahun ay raja'un ila fi jami'il umur wanda yake komawa ga Allah akan komi kasirar zikiri wa du'a'i wal istighfari wal inabati ila rabbih wanda dukkan al'amuransa yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki shine awwahun halim mai hakuri Hakuri, akan dukkan abin da aka masa na cuta akan ubangiji mahaifinsa ya ce la mannaka zan jefe ka shi kuma ya ce masa salamun alaika aminci ya tabbata a gare ka da ce ɗai eh, ɗinka ka jefen ko ya ce masa Allah ya tsine maka ko ya ce baka isa ba sai ce aminci ya tabbata a gare ka bayan ya ce kai kuma zan jefe ka to wannan shine abinda ya yasa Allah ya ce masa halim shi mai haƙuri ne kuma abinda ake so kowane mumini ya koya kenan haƙuri akan in an cutar da kai akan Allah haƙuri akan dukkan abin da ya same ka akan al'amari na rayuwa ko al'amari na addini to a cikin wannan aya da Allah yake cewa bai halatta ba a nemi gafara ga mushirikai ko kafirai wannan ayar tana da alaka da hadisin da yake cikin sayul bukhari da muslim cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da baffansa abu talib yake kan gadon mutuwa yana cutar ajali sai annabi ya shiga ya je kansa lokacin ga su abu jahal manyan arna kenan suna kewaye da shi sun kasa sun tsare kar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai samu wata dama da zai sa ya musulunta shi kuma yana kwance ciwo yayi nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kansa yace ce masa ya am qul la ilaha illallah ya bafana ka la ilaha illallah ga kalmar da na yi ta tallan hajarta shekara da shekaru ka kuma ka taimake ni tun ina karami har na zamo annabin Allah amma yanzu da shi zaka mutu akan hanyar da ni nake kira akan a kauce mata kada ka mutu akan wannan hanya ta kafirci ya babbana ka musulunta ka karbi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah zan tsaya a gaban Allah da wannan kalma taka zan cece ka a gaban Allah in dai ka mutu da wannan kalma babban yana so ya faɗa amma sai dan wawa sai kalli su abu su abuja wannan za su yi dafa la ilaha illallah su ne suka zare takobi akan neman kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za su yadda annabi ya faɗa su kuma su duba su ce masa a targhabu an millati abdul muttalib yanzu aka bar addinin babanka saboda addinin wayannan yara zaka bar addinin da babanka ya mutu akai sai ya sake duban annabi sallallahu alaihi wasallam haka dai karshe cewa annabi kai hakuri zan cika akan addinin iyaye da kakanni kuma wallahi haka ya mutu to shine annabi sallallahu ya tashi yana ce la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na nema maka gafara in dai ba hana ni yi ba sai Allah ya hana shi shine Allah ya ce kada ya nema masa gafara kaga wannan abin tausayi ne yi to karkashin wannan ibnu kasir ya kawo waɗansu hadisan wanda suke magana akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman mahaifiyarsa Amina menene makomarta wannan matsala matsala ce da take jawo cece kuce da yawa ko a ah, mu kuma tsarin tafsirin mu maudu'i ne sai mun zo gaba kafin ake magana wannan ayar ba ita ce gabar da ya kamata mu yi cikakken bayani akan wannan ba tana can cikin suratul isra sai Allah ya kai mu inda rai wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula akan wannan maganar malaman musulunci suna da maganu guda hudu ne waɗansu suka hada iyayen annabi sallallahu alaihi sallama cikin hukuncin ahlul fatara na karkashin wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula suka ce kowane mutum wanda ya mutu daga cikin ahlul fatara a ranar kiyama Allah zai musu jarabawa ne kan aka zo jarabawa in sun ci sai su je aljanna tunda a nan duniya ba su samu annabawa ba in kuma ba su ci ba to sai su je wuta suka ce da su sauran ahlul fatara da iyayen annabi sallallahu duk suna cikin wannan an fahimci wannan wasu suka ce a'a iyayen annabi sallallahu alaihi sallama su ba sa cikin hukuncin ahlul fatara su ahlul fatara su ne waɗanda ba su samu sako ba gaba ɗaya kuma irin waɗannan Allah ce ba zai musu azaba ba sai ya tura musu manzo don haka an je kiyama za a jarrabe su amma sai suka ce iyayen annabi sallama su suna da hadisai da suka nuna su ban da su su kan suna wuta wannan shine ra'ayin malamai kashi na biyu sai mun zo lokacin makarantu hadisan yanzu ba lokacin wannan darasin bane malamai kashi na uku su ne waɗanda suka ce iyayen annabi sallallahu alaihi sallama suna cikin ahlul fatara ai ba sa cikin ahlul fatara ahlul fatara gaba ɗayansu in an je lahira za a yi musu jarabawa ko kuma za su shiga wuta amma su iyayen annabi sallallahu alaihi sallama saboda kar su shiga cikin wannan ruɗanin Allah ya tadar da su suna bayan sun mutu sai suka yi imani da annabi sallallahu alaihi kafin suka sake mutuwa don haka dukkan su suna sun suna cikin aljanna wannan shine ra'ayi na nawa na uku ra'ayi na hudu sune waɗanda suka ce ba mu san makoman iyayen manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama sai an mutu an je lahira in kana so ka gani sai ka tsaya ka gani suka ce duk suna cikin waɗanda za a yi musu jarabawa da su da sauran su bil akas menene zai faru da su shin suna cikin waɗanda za su ci jarabawa ko suna cikin waɗanda za su faɗi a jarabawa sai an je ranar kiyama sai Allah maɗaukakin sarki ya yi waccan jarabawar amma a yanzu kan babu wanda ya san menene al'amarinsu sai an je lahira baka in ka damu da maganar iyayen annabi su zaman an je lahira sai ka tsaya sai ka jira sai ga me zai faru a lokacin amma a nan kan cikakken bayani Allahu a'lam saboda nasoshi da suka yi da suka yi ittirab waɗannan waɗanda suka zo na hadisai sun ce suna wuta waɗannan wanda suka zo na ayoyi da suka ce duk wanda Allah bai tayar masa da manzo ba ya masa wa'azi ya ki karba Allah ba yanda za a iya kona shi an fahimta da haka sai suka ce ba a sani ba sai an ji lahira to duk waɗannan bayanai in kuna so ku ji fashin baki sosai sannan ku ji wanne ne wanda za mu ɗauka a ciki sai ku jira mu sai Allah ya kai mu inda rai sai mun je suratul isra amma a yanzu kan karanta mana aya ta gaba لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار نعم والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من laqad taballahu ala nabi Allah ya ce tabbas haƙiƙa Allah ya karɓi tuban annabi ya yafe masa wal muhajirina wal ansar kamar yadda Allah ya karɓi tuba kuma ya yafe wa dukkan muhajirai da ansarawa alladina taba'uhu fi sa'atil usra waɗannan da suka bi shi a lokacin wahala min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan an kai lokacin da zukatan wani bangare daga cikinsu yana kusa da ya karkace sun mata ba alaihim sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansu ya yafe musu innahu bihim ra'ufur rahim lallai Allah kan a game da annabi da sahabbansa muhajirai da ansarawa Allah mai tausasawa ne kuma Allah mai jin kai jama'an ji wannan aya wannan aya kamar tana ƙarin fashin baki ne akan ayar wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar can Allah ya faɗi muhajirai da ansarawa nan ma Allah ya sake maimaitawa Allah ce dukkan su Allah ya karbi tuban su ya yafe musu sai Allah ya ce babban dalilin da yasa Allah ya musu wannan tagomashi Allah ya musu wannan kara da girmamawa shine saboda sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin wahala lokacin wahalan da aka yi tsananin wahalan da ta sa har waɗansu daga cikinsu sun samu jarabawa da sun fara kokwanto zukatansu ta kusa ta karkata kai anya za mu samu nasara anya Allah zai taimaki annabi anya za mu samu ɗaukakan nan da ake faɗa har zukatansu ta kusa ta karkata saboda tsananin jarabawan da suka gani na wahala Allah ya ce sai Allah ya nitsar da su sannan Allah ya karbi tuban su ya yafe musu Allah mai tausayi ne kuma mai jin kai ne game da muhajiruna da ansa tare da annabinsu. su Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ita ce aya da muke ta jira tuntunin wadda ta shafi alkawarin mu na yin bayani dangane da yakin tabuka yakin wahala an fahimta ko a cikin wannan ayan ne ta malamai suke yin bayani dangane da yakin nan da ake kiranta ghazwatul usra yakin wahala menene ya faru a wannan yaki kuma yaya aka yi shin an ma yakin saboda galibin abin da kuka sani akan yakin tabuka shine waken nan da kuka sani na tatsuniya wanda ake ce masa na yakin tabuka waɗanda suka san shi daga cikin ku sun sani amma matasa 'yan bana bakwai a yanzu ba san yakin tabuka ba wannan waƙe na yakin tabuka a da shi ne kamar a madadin wa'azi mai ratsarai wanda mutane suke sauraro na kaset wanda yake nuna wato bajinta irin ta sabon annabi sallallahu sallama da yadda aka yi gumurzu kuma bajinta ta waɗansu sahabban hasken su ya fito irin su Saidina ali duk wanda ya saurari wannan yakin tabuka zai ji yadda abubuwan suka fito to amma yanzu wannan labari da zamu bayar na asalin yakin tabuka zai nuna maka wancan wake gaskiya ne ko kuma tatsuniya ce yakin tabuka an yi shi ne a watan rajab na shekara ta tara bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine yaki na karshe daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai saki fita yaki ba kuma shine yaƙi mafi girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa jagoranta a rayuwarsa bai taɓa jagorantar rundunar sojoji da ta kai kamar ta yaƙin tabuka ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yaƙi ya kafa tarihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam tun bayan da ya zamo annabi bai taɓa yin tafiya mai nisan zango irin wannan tafiyar ba tun daga madina ya yi tafiyar da wato za a kai kusan kwana goma sha biyar ana tafiya kafin a isa an gane ko hmm. sannan a sake dawowa a haka tafiyar kadai wata guda ne sannan aka je aka zauna a can kuma aka yi kwana ashirin kwana hamsin kenan tafiyar ta cinye an fahimta ko? menene ya jawo wannan yaƙi ne kam mai tsokano shi abinda wannan yaƙi asalinsa tsakanin rundunar muminai ne ƙarƙashin jagorancin annabin Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da rundunar sojojin daular rumawa Roman Empire kafin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin yaƙi da wato daular rumawa ba ko kuma ma waɗansu ƙabilun da ba larabawa ba da duk kukuwansa da larabawa ne kuma lokacin karfinsa ya yi a dukkan kasashen larabawa da yankunan larabawa cikin jaziratul arab an ji sunansa kuma an ji addininsa a kusan ko'ina sai dai yankunan da suke karkashin daular rumawan wanda suna larabawa kamar yankunan da suke na ahlul kitab na daulolin ƙasar sham wanda suke yahudawa da kiristoci waɗanda suke ƙarƙashin daular rumawa kamar yadda kuka sani daular rumawa dai kun sani tsohon empire ne wanda kuma ita ce oldest civilization a duniya ita ce greek civilization to tana ƙarƙashin daular rumawa ne wanda ta fara tasiri tun kafin aikuwan annabi isa ɗan maryama alaihi salam kuma ta yi ƙarfi wanda har zuwa lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi tana cin tana cin zamani ita ce daular da za ku jin kun ji an ce yakin Kustantiniya to karkashin daular su ne Rumaniya karkashin daular su ne an gane ko an samu wato zamani bayan zamani na manya-manyan sarakuna waɗanda suka rinka jagorantar wannan daula kuma a lokacin ita ce super power ta duniya a ɓangaren ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin siyasa da ƙarfin mulki da ƙarfin faɗa aji a duniya da kuma karfin soja babu wanda ya fi daular rum a wannan lokacin ba haka annabi sallallahu alaihi sallama da shi da mutanensa a madina in ana maganan karfi ne na zahiri ba su kai ko kusan kusan yadda za su kwatanta kansu da daular rumawa ba saboda daɗewarta da gogewarta da kuma yadda faɗin da daular yake da shi domin bayan ƙasashe na turai na yanzu su italiya da su greek da su spain da sauran kasashen da a lokacin akwai mutane banda america da sauransu wanda lokacin ba ma mutane a wurin waɗannan yankuna duka suna ƙarƙashin wannan daular ne ta yi faɗin da ta yi nisa har zuwa afirka su daular habasha duk suna biyayya ne ga daular rum a lokacin ethiopia kenan ta yanzu da kuma wasu yankuna na ƙasashen larabawa wanda suke ƙasashen sham irin su jordan a yanzu da irin su ƙasashen falasɗin da su ƙasashen isra'ila ta yanzu wanda lokacin ita ba ma kasa ba ce duk falasɗin ne duk wannan yankin a lokacin duk suna ƙarƙashin wancan daular ne kaga daula ce wanda a duniya ba wata daula da take da ƙarfi da faɗi a siyasa kamar ta a lokacin suna cin karensu ba babbaka kuma suna karban haraji daga ruwan duk waɗannan ƙasashe suna fayin allegiance gare su ne to ana cikin wannan abun sai aka samu matsala tsakanin wato rundunar manzan Allah su salama da wancan empire ka san dole watan wata rana dai sai an dan samu wani abu da zai faru me ya jawo wannan abun shine wani sojan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan aike wanda ake ce masa Al-Harith ibn Umair Al-Azdi Annabi sallallahu alaihi ya aike shi kamar da yake aikawa da wasiƙu irin na hulɗar jakadanci na zaman lafiya da kira zuwa ga addini tsakanin dauloli na kasashe wanda ya taba tura wa hirakul shi sarkin urum din to ya tura irin wannan wa sarkin basra sarkin basra shi wannan sojan yana tafiya sai wani da ake ce masa sharhabil ibn amr al-ghassani wanda yake wato shugabancin kabilar ghassan wanda su kuma larabawa ne amma suna karkashin daular rum a kasar jordan ta yanzu sai ya kama shi sai ya kashe shi kuma kun sani a doka ta ƙasa da ƙasa tun a da har yanzu shine dan aike ba a taba shi shi kuma wanda ya kama shi ya kashe shi masa kisan gilla to wannan abun ya bakanta ran manzon Allah su san bai isa aikin da za a aika shi ba kuma wannan ya kashe shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura runduna wata runduna takaitacciya karkashin jagorancin Zaid ibn Haritha akan su je a yi yakin da za a je a ɗauki fansa akan wannan mutumi da aka kashe masa ana fahimta za a yi yaƙi da wannan mutane da ake ce musu kasasina to akwai kuma waɗansu cikin rundunar rumawa tunda wannan daular tana ƙarƙashin rom ne don haka akwai sojojinsu a wurin waɗanda suke sa ido kamar yanzu america in tana ba tana tura sojojinta a ƙasashe da yawa ba kamar wani irin mulkin mallaka irin na zamani to kaga duk wanda zai yi fada da kasar ai sojojin Amerika suna iya shiga to su ma waɗancan tunda tana karkashin su ne sai suka shiga fadan shine yakin da ake ce ghazwatu mu'ta wannan yakin annabi sallallahu alaihi bai je ba amma ya tura runduna wanda ya sa jagororin sojojin zaid ibn haritha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaki ta yi za a yi gumurzu sosai baka yin aka je dalili yasa aka kashe zaidu an gane ko to ja'far ibnu abi talib hmm. an gane ko dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam wan sayyidina ali kenan shi kuma ya zama ya zama jagora in aka kashe shi yayin shahada to abdullahi ibnu rawaha hmm. wanda dazu muka ambaci sunansa dan madina shi kuma ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya jera sai ya shiru da aka fara yakin annabi sallallahu sahabbai suna gabansa suna zaune a madina shi kuma Allah yana nuna masa fim din komi da komi na samfokin yanda ake yakin shi kuma yana ba su labari ana zaune yanda kuke kabbara haka annabi yana gaya musu suna kabbara yana ce musu yanzu ana cikin yaki yanzu abuwa sun rincaɓe yanzu an yi kaza sai ce Allahu akbar Zaid ibn Haritha yi shahada sai ce ya eh, ce dan uwana Ja'far ibn Abdul eh, ibn Abi Talib ya karba an gane ko ya ce ya ci gaba da yi ya ce Allahu akbar ya ce shi ma ya yi shahada an kashe shi sai ce Abdullahi ibn Rawaha ya karba mm. ana cikin yi sai annabi sallallahu ya ce Abdullahi ibn Rawaha ya yi shahada annabi ya ce musu ga waɗanda za su karba wanda za su rike wanda za su jagoranta yanzu su riga sun kare sora sojoji su da kansu yanzu su yanke ba zai dauka kira. annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yanzu ya zama dan kallo tunda ba zai iya musu magana daga can su ji ba Allah ne kadai zai iya controlling me zai faru yaki yarin cabe shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani zaki daga cikin zakokin Allah ya karbi ta shine Khalid ibn al-Walid to shi kuma tunda ya jagoranta ya sa gaba ba a gama ba sai da ya ci nasara Allah ya bashi buɗi kuma aka gama yakin a haka hmm. to wannan yaki sai ya zama su a wurin rundunar rumawa kamar tsokana ne ko hmm. tunda ai akwai sojojin su a ciki kuma wannan garin da aka zo aka ci yanzu yana karkashin su ne tunda yana karkashin Jordan ta yanzu tana Sham ita kuma Sham tana karkashin su ne don haka me zai sa annabi ya musu wannan sai suka ce za su za su haɗa runduna ta sojoji irin wanda lati lahum biha hmm. irin wanda annabi bai taba gani ba kuma za su zo su yi masa kaɗan kaɗan ya gaba ɗaya a ruguza madina ita ma madina ta zama ƙarƙashin daular rum kun gane abin da ya jawo yakin sai kawai sai suka fara shirin sojoji aka fara mobilizing dukkan ƙasashen da suke karkashin su a lokacin aka ce su kawo sojojinsu wannan runduna sai da ta kafa runduna ta sojoji wajen mutum dubu arba'in shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji irin mutanen da yake fita da su ai in za a je yaki don haka kawai suna can suna ta shirye-shiryen su saboda suna gani in fa ba a je an gama da wannan ba al'amarin sa fa zai iya wuce gona da iri kuma watan wata rana sai ya iso har nan don haka ya kamata a je a tsare shi tun da wuri sai suka yi za su kawo hari shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama gwargwadon wato fatake dan kasuwanci masu kawo mai daga kasashen sham su kawo madina yan kasuwa sai suka rika samun labari cewa an fa shirya runduna za a zo nan yaki banda abin da Allah yake iya bashi labari an fahimta ko don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yaki ya zama mana dole ne kawai ba yaki ne na shirin sai mun tsaya mun tanaji lokaci mun tsaya mun kidayi yaushe mun gabe muke da shi ba dole ne kawai mu je mu tsare yakin nan tun daga can kar mu jira a zo a same mu anan don yaki ne wanda zai fi kowanne hadari in muka bar su suka zo nan don haka gara kawai mu fita a je a san duk abin da za a yi ta a can ta kare an fahimta ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara sa a yi mobilizing din mutane ya ce wannan yaƙi yaki ne na musamman wanda kowa ba a ɗauke masa ba in dai kai mumini ne na gaskiya to ka fito kawai ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana excuse saboda yaki ne da dole ana bukatar human resources mutane da yawa ake bukata na sojoji sannan ana bukatar kayan kuɗi irin wanda ba a taɓa tara irinsa ba a baya saboda ɗaukan nauyin mutanen da za su je daga nan wannan doguwar tafiya sama da kilomita 800 ya za a ya isa can kaga dole ana bukatar guziri da yawa na kayan abinci da abun hawa da kayan yaƙi kuma za a je a yaƙi da irin mutanen da shekaru dubbai sun saba yaƙi kuma sun ci ƙasashe da yawa an fahimta don ka wannan kamar yaƙin duniya ne annabi sallallahu ya ɗauke shi don aka fara mobilizing duk ƙauyuka da birane da suke kewayen madina duk mutumin da ya yi imani ya shahadu allah ilaha illallah wa annan muhammadin rasulullah to ba dauke masa ba sai ya zo to kuwa haka aka yi an fahimta dukkan mumine na gaskiya haka suka rika fitowa har ya zama na sakamakon yakin tabuka ma aka yanke cewa yanzu ne za a gane waye mumini na gaske wane ne ba na gaske ba da in dai ba marar lafiya ciwon sa ya kai makura ba to wallahi sai ya fito kuma inda so ga annabi ya dauki abun da gaske har marar lafiyan ma sai sa a dauko shi akan akan gadonsa a zo da shi ya ce manzon Allah ko akwai hanyar da zan je annabi ya ce ka koma yana kuka wanda ba su da kuɗi su zo su ce manzon Allah a ɗauki nauyin su su za su je saboda ba sa so a siffanta su da munafunci don in aka barka a nan yanda annabi ya yi mobilizing din nan za a iya ce maka kai munafuki ne kowa kuma baya so a jingina shi da munafunci matasa da dattijai kowa da kowa ya fito a lokacin ne mata ma suka fito suka ce su ma za su je wanzu Allah ce ce banda mata hmm. an fahimta ko to aka zo aka gama shirya runduna za a fita sai wato wannan wannan yakin kamar yadda na ce muku ya daga wa sabai hankali ta yadda yawanci ba sa bacci don jin labarin ya zama dole sai an tafi duk da matsalar da ake ciki a lokacin ana cikin wani yanayi ne a madina wanda gaskiya yaki a lokacin inconvenience ne mai tsanani saboda daidai lokacin girbi ne kowa yana so ya zauna ya samu ya girbe dabino sai dan samu abin da ya samu ba wanda yake so ya fita na biyu lokacin an kai irin karshen ba a fara girbin ba amma kuma abinci ya kare ba abinci baka kowa yana jira a dan samu wani abu ya samu abin da zai ci da shi da iyalansa sannan lokaci ne da ake tsananin zafin rana ba wanda yake so ya fita kowa yana so ya huta kana dan fita an dan jima zaka zama dehydrated ka dauki ruwa ka sha ka kuya a bayan inuwa a koma bayan karkashin itaciya ba azumi ba amma kuma yafi azumi wahala zaka yaushe za a ce a yi tafiya irin wannan mai nisa sannan kuma ba da wakai, ba raƙuma isassu ya za a yi aji kuma tafiya ta zama dole no retreat no surrender saboda haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga duk tausayin da yake wa mutane fa tausayinsu shine dole a je a kare rayukansu don in ya bari anan za a zo a murkushe su to haka dole kawai a fita shine annabi ya nuna musu cewa kowa ya fito da mafi karfin abin da ya taba bayarwa to anan ne fa sahabbai suka nuna bajimta bayan wanda suka nuna karfi sai waɗanda suka nuna dukiya mun bada misalin Abdurrahman ibn Auf hmm. da ya kawo dinari dubu hudu ga misalin Usman ibn Affan hmm. da shi kuma wato ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam gudumawar da dawaki da raƙuma guda ɗari tare da dukkan guzirinsu in ka hau har a isa can har a dawo sannan ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato kuɗin da ya kai wato ukiya ɗari wanda an kai lissafin wannan ya kai wato kusan dirhami dubu hudu ya zo ya kawo ya zo ya watsa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi bai taba ganin kuɗi tsaba a idonsa ya ɗauka a gabansa kamar wannan lokacin ba usman ya ce saboda allah ne annabi ya rinka ɗiba kuɗin da yana shekewa yana cewa duk abin da usman ya ga dama ya yi daga yanzu allah ba zai taba kama shi shine Umar dan Khattab yace yau kan zamu gwada ni da Abubakar kullum Abubakar yana cewa kullum shine a gaba kawai sai ya je raba dukiyarsa kashi biyu ya ɗauko 50% ya kawo annabi ya karba ce Allah ya maka albarka Abubakar bai iso ba Abubakar yana isowa da kaya cash and kind duk kayayyakin da ya mallaka aka zo aka ajiye su aka jibga a gaban manzon Allah da kudin da kayan sayarwa duka ya ce mai kabari wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzonsa duk abin da in dai nawa ne asadi na ni na mallaka ko allura ne gashi na gaban ka ya rasulullah saboda an dauki abin da gaske amma duk da wannan shiri da aka yi wallahi bai isa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mazaje waɗanda suka shirya za su je yakin nan mutum dubu talatin to kaga ko waɗannan raƙuma da aka samu ba za su iya isan mutane ba don aka sai aka fita a yayin da za a samu wato mutane da yawa suna nan suna suna taro akan raƙumi ɗaya ko doki ɗaya da yawa daga cikin mutane a ƙasa suke tafiya tafiya ta zo ta yi nisa aka shiga cikin wahala mai tsanani wahalar da ta sa mutane shine sa'atul usra din ga tsananin zafin rana ka tuna a lokacin da babu takalmi isa isasshe ka tuna a lokacin da ana tafiya a ƙasa a cikin hamada ka tuna a lokacin da cikin hamada ba bishiyoyi tsananin a filin zafin rana ka tuna a lokacin da tsananin kishin ruwa a cikin rairayin hamada ba ruwa duk ruwan da yake su ya ƙare ba abinci mutane suka fara tsinka ganye suna ci umar ya ce wallahi an kai lokacin da mutum hudu mutum biyar za su ɗauki dabino kwaya ɗaya su tsatsaga daga baya dabinon ya ƙare ta yadda in aka zo sai a ce mutum goma akan dabino ɗaya sai in tsotsa sai in miƙa wannan ya tsotsa ya ɗan ji sannan ya ɗauki ruwa ya sha daga baya dabinon garin tsotsa ya ƙare ruwan da za su sha ma ya ƙare suka fara yanka rakuman nasu suna matse tumbinsu suna ɗaukan ruwan suna sha ya zama mutane kamar za su mutu saboda tsananin kishin ruwa ba abinci ba abin sha wannan duk kawai da ta kuna kalimatullahi ulya haka mutanen nan suka sadaukar da ransu in dai manzon Allah yana nan to wallahi su suna tare da shi ko za a mutu ko za a yi rai waɗannan mutane Allah ya yarda da su wallahi haka aka rinka tafiya da su kuma ba wanda ya juya wallahi sai da aka isa garin a cikin wannan halin abubuwan mamaki da yawa sun faru a hanya amma saboda lokaci ba zai yi mu karisa ba aka je aka isa filin tabuka ana isa annabi sallallahu alaihi ya ce gobe da safe za ku wayi gari a inda zamu je zamu isa destination din mu yace in an je kar kowa yi komai sai an jira ni ana isa annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wata yar korama ya sa hannunsa mai albarka koraman nan ta yi ruwa mutane suka samu isasshen ruwa aka sha annabi ya hau ya tsaya akan raƙuminsa ya yi adiresin ɗin mutane ya yi jawabi mai ratsarai ya ce za ku sai da rayukanku ne da dukiyoyinku da kuka bari saboda Allah Allah kuma ya muku alkawarin aljanna ya ce ina hangon muku makomanku tun daga nan duk wanda ya mutu akan wannan tafarki to in Allah ya ni ina tare da shi zan masa lamu ne a hanyar aljanna annabi ya tsuma masu kowa ya ji ya samu karfi to kuma ikon Allah wannan yaki sai Allah madaukakin sarki sai ya fito masa ta wata fuska wahalar da suka sha sai zama iyaka jarabawar su kenan amma ba a gwabza ba sai Allah ya sanya tsananin tsoro a cikin zukatan waɗancan wannan runduna da suke sai suka samu labarin fa annabi ya ɗebo mutane kwansu da kwarkwatansu idan yan mutane kaɗan ga abin da aka yi da su a muta yanzu ga mutum dubu talatin wala gaba ɗayansu suka razana kawai duk sai suka koma suka yi duroyin. suka juya da baya sai ba a yi yakin ba ko ɗan kaza ba a kashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi da mutanensa yace musu kawai sai dai a juya kafin a juya dukkan waɗanda suke kan hanya da larabawan da suke tsakani suka rika zuwa suna kawo cappa gaban manzan Allah alaihi wasallam suka ce su kan sun samu sun tsira dama ba sa son zama karkashin wannan daula yanzu sun zama karkashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin suka tsaya akan addinin su annabi sallallahu alaihi bai taba su ba suka biya jizya annabi ya koma ya samu ribar karfi a siyasance ya samu ribar karfi a bangaren wato tattalin arziki domin ya samu kuɗin da ya karba na jiziya, sannan kuma ya samu karfi a bangaren soji sannan kuma ya samu karin karfin daularsa yanzu ta zama a madadin da yana daga madina sai makka da 'yan iyaka yanzu ya zama yana iyaka da daular rum saboda wannan yanki na sham ya zama karkashinsa yanzu da haka yanzu ya zama yana iyaka da su sai ya zama wannan babban abin farin ciki ne da annabi sallallahu ya gani tun a rayuwarsa daga wannan lokaci kuma da ya dawo gida ya zo ya zauna a madina aka rika kawo cappa kuma ya zama addini ya ɗaukaka daga wannan annabi sallallahu alaihi har bayan har zuwa rasuwarsa bai sake yin wani yaƙi ba kuma bai sake fita saboda gwabzawa da abokan gaba ba hmm. wannan shine takaitaccen abin da ya faru a yakin tabuka abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana hmm. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh